This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da kuma niyya muryar arewa. Za mu iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Assalamu alaikum masu saurari Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Laraba sha biyu ga watan Agusta. Kamar yadda aka ji, jihar Kano na gab da kafa dokar wa'azi saboda lalle ne a samar da wani yanayi da zai tantance ilimin duk wanda zai buɗe baki ya yi magana da sunan addini. Su kuwa 'yan gudun hijirar rigimar jihar Taraba sun ce sai an taimaka kafin su iya komawa gida saboda muna zube ne zuwa wawatse waɗansu suna benue waɗansu suna nasarawa waɗansu suna plato kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin san ciki da gaskiya inda a yau za a ji maimaicin batun kisan jamilu abdullahi za kuma a ji sharhin jaridun arewacin Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Amurka ta yi Allah wadai da harin da aka kai jiya talata da ya hallaka akalla mutane 47 wasu da dama kuma suka jikkata a harin bam din da ya tarwatse a cikin dandazon jama'a a wata kasuwa da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa a wata sanarwa jiya cewa a wata sanarwa cewa duk da yake ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari to amma yawancin ayyukan ta'addanci a yankin ana alakanta shi ne da 'yan ta'addar Boko Haram da suke kaiwa. waɗanda suka hallaka ɗaruruwan mutane a 'yan makonnin da suka shuɗe ya ce amurka tana miƙa saƙon ta'aziyya da jaje ga 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda harin ya ritsa da su sannan ya jaddada cewa za su ci gaba da marawa najeriya baya don ganin an danke tare kuma da gurfanar da masu alhakin kai waɗannan hare-hare a gaban shari'a ya kara da cewa 'yan najeriya na da 'yancin rayuwa ba tare da fargaba ta ta'addanci ba bam ɗin ya tashi a farkon yammacin jiya talata ne a kasuwar da take ci mako-mako a garin da ake kira sabon gari a 'yan shekarun nan dai 'yan ƙungiyar na na ta kai miyagun hare-hare da yin garkuwa da jama'a da kuma harin kan mai uwa da wabi suna kuma ikirarin neman kafa shari'ar musulunci ne a najeriya mai dauke da yawan musulmi a arewaci da kuma mafi yawancin kiristoci a kudancin kasar a ƙarshe ya tabbatar da cewa amurka za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da najeriya don yaƙar boko haram da taimakawa waɗanda wannan rashin imani yake shafa a kullum jami'an amurka sun zargi wata ƙungiya 'yan satar bayanan yanar intanet da kuma wasu 'yan kasuwa a duniya da ke sace bayanan da ke haifar musu da haramtacciyar ribar dalar amurka miliyan 100 hukumomin gwamnatin tarayya a jihar new jersey sun bayyana cewa wannan ne tsarin tuhuma mafi girma da aka taɓa yi mutane tara ne a amurka da ukraine da wasu kamfanonin sadarwa da aka zarga da wannan laifin damfara sannan akwai wasu fiye da ashirin da kamfanonin da ke fuskantar irin wannan koke-koken tuhumar jama'a jami'an sun ce masu satar bayanan na intanet suna sace bayanan kuɗi ne da kamfanonin da ke buga ƙasidun ba da bayanai da kuma ƙulla harkar kasuwanci da jama'a tare da ba su damar samun ribar da bata dace ba kuma ba ta bisa ƙa'ida an kuma zargi waɗanda aka gurfanar ɗin da laifin ƙungiya-ƙungiyar kasuwanci ta hanyar haɗa kai da wasu kamfanoni don sakaya al'amuransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu matasan saurayi da budurwa a jihar Mississippi ta nan Amurka sun shiga hannun hukuma bisa zargin shiga kungiyar 'yan ta'addar ISIS. A ranar Asabar jami'an hukumar bincike ta FBI ne suka kama Muhammad da Kalla nan shekaru 22 da kuma budurwarsa da zai aura Jalin Young, 'yar shekaru 20 a duniya. An kama su ne a filin jirgin saman Golden Triangle a garin Columbus ta Mississippi da niyyar hawa jirgi zuwa Amsterdam ta kasar Holland don wucewa Istanbul a turkiya sun amsa wa fbi laifin da ake zargin su da shi wanda ya hada da yunkurin da kuma hada kai don kai wa kungiyar isis gudunmawar kansu bisa koken da aka shigar ya nuna cewa matasan suna ta musayar sakonnin imel da wani dan sandan ciki na fbi ba da sanin su ba inda yake shaida musu suke shaida masa cewa suna da harmar zuwa kasar syria din sun faɗa kuma cewa rashin kuɗi ne yake dakile tafiyar tasu ya yi ta bin al'amuran al'amuransu har sai da ta kai ga sun tara kuɗin da za su sayi tikitin jirgin da za su bar ƙasa ya ce akwai lokacin da ita jelin ta faɗa masa cewa ta sha tattaunawa da al'ummar musulmin da take cikinsu amma ba ta yarda da su ba na sukar manufofin ƙungiyar isis sun kuma faɗa masa cewa za su tsara su ne da nufin zuwa hutun bikin aure zuwa wata ƙasa da kalla da ya gama jami'ar mississippi a watan mayun bana ya kai ya faɗa cewa za su yi amfani da iliminsu na abin da ya sani game da kwamfuta da kuma harkan yada labarai don taimakawa kungiyar ta ISIS. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zango a jihar kano inda ake shirin kafa dokar ka'idar wa'azi wadda tunima ta haye karatu na biyu a majalisar dokokin jihar daga kanan ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari bangaren zartarwa na gwamnati ne ya mika daftarin dokar ga zauren majalisar dokokin ta kano domin majalisar ta gudanar da gyare-gyare a sashi na goma sha takwas ƙaramin kashi na ɗaya da na biyu waɗanda suka tanadi sahalewar hukumomin gwamnati kafin malami ya gudanar da wa'azi baya ga wajabta kaucewa lafazan tunzura jama'a da ɓatanci ga wani ko wasu a matsayin sharɗan gudanar da wa'azi sassan guda biyu na dokar sun yi tanadin tara ko ɗaure a gidan kurkuku ga duk malamin da aka kama ya keta ƙa'idoji da dokar ta shimfiɗa bayan muhawara akan wannan ƙudiri, majalisar dokokin ta kano ta umarci kwamatin ta kan lamuran addini ya tuntuɓi masu ruwa da tsaki musamman ma majalisar malamai da masarautar Kano da sauransu. Honorable Suwidi Sa'idu shine shugaban kwamitin. mu bi manya malaman wadda za mu yi mu je mu nemi shawarar su haka sarakunan mu na gargajiya daga karshe kuma za mu yi public hearing shi yasa aka ɗeba wa kwamitin wata uku saboda faɗin aikin tuni dai malamai suka fara bayyana ra'ayinsu malam hafiz abubakar rogo na ɗaya daga cikinsu abu na farko shi wa'azi babban abin da yake makamashinsa shine ilimi da jin sauran Allah subhanahu wa ta'ala don haka lalle ne a samar da wani yanayi da zai tantance ilimin duk wanda zai buɗe baki ya yi magana da sunan addini kuma tun zamanin sahabbai ma ba a barin cewa kowa ya faɗa abin da ya ga dama akan addini ba da ra'ayin a ce za a kafa kwamiti da zai zama shine zai wa mutane intabiyu sannan kuma akwai siyasa ita ma da wahala a iya kubuta daga gare ta sannan kuma abu na uku ni shawarar da nake bayarwa game da tantancewar a bar shi ga kungiyoyin shi kuwa malam habu ahmed wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum cewa yake ya kamata a nuna a cikin dokar cewa kalmomi kaza ko yin abu kaza a wuri kaza ko faɗin kaza ya saba wa ƙa'idoji na addininmu na musulunci ya kamata a ce babu harshen damo a cikin alƙaliman da aka rubuta na wannan doka. Malam Habu Ahmed kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. gai da Mahmud kafin mu ci gaba ga mai dogon zamani. Gwaro babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. Toron giwa ba fasawa ɗan Usman. Baba taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu bari mu kaɗa jihar Taraba inda waɗanda rigimar kudancin jihar ta ritsa da su ke kiran da a taimaka musu su koma gidajensu da wuraren sana'o'insu Ibrahim Abdulaziz gare ka. Suwana Alhaji Ali Shehu. Yau ina da shekara sittin da wani abu. Kaka na wanda ya haifi ubana wukar ya ka haife shi. Yanzu muna kira ga wannan gwamnati na shugaban kasa Buhari taimaka da yaranmu su ci gaba da karatu mu ko mu mu koma gidajenmu. Mu muna zube ne yanzu a wawatse wa'in suna Benue wa'in suna Nasarawa wa'in suna nan plato Mu dai abin da za mu ce shine mun gode Allah karamar hukumar gasar ta taimaka ma jama'a mu da wurare ta ba mu wuri an jama'a suna nan a wannan wurin a zube. sunana alhaji ismaila lala a wannan abu ya jawo mana asara masu yawa mu shekaru biyu muna waje na yanzu yan gujin hijira muna roƙon Allah muna roƙon Buhari ya dube mu da idon rahama wani batu kuma da ke hana wasu komawa shine na rashin sanin tabbas da kuma sarika noke da matasa ke kewa cikin dare a cikin gari in an fara dan gyare gyaren su abu su kama su buge mutane da dama sun koma wannan abu shine daga mutane hankali akwai yaran mu da suka je suka fara yin rumfuna za su ci gaba da sana'ansu to a cikin dare aka je aka rusa wannan wuraren. To kome shugabannin al'umma ke yi ne game da wannan matsalar? Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban tarayyar al'ummar jikon a Najeriya ya bayyana irin matakin da suke ɗauka. Kwarai da gaskiya muna da wannan labari, Wala Abdulaziz. Eh, abin da yake faruwa shine ba za a rasa wayansu bata gari da ba su so zaman lafiya ba amma farin ciki da muke da shi shine majority na mu da musulmi da kristoci duka suna son da zuwa tare yanzu duk wanda an kama shi don Allah su mai angwan wannan angwan su mu ba yan sanda su san yadda za su hukunta shi tashin hankali ya ishe mu ita ko a nata bangaren gwamnatin jihar ta ce tana ma kokari wajen tallafa yan gudun hijira ko da yake ta zargin cewa su ma da nasu laifi Alhaji Abubakar Bawa shi ke bai gwamnan jihar Akite Dare Isiyaku shawara ta fuskacin harkokin siyasa. Bayan an yi tashin hankali kome ya lafa an fara ana zaman lafiya kai ka zanna kace ba za ka koma garin ku ba Shi kenan sai gwamnati da zo ta dauke ka da karfi ta koma da kai ai dole ne kai ma ka yi himman cewa za ka koma gida sai gwamnati ta taimaka a kai. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu jingine batun da muke yi na albashin 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya mu sake komawa sakkwato ga batun Jamilu Abdullahi, bawan allah da 'yan hukumar Civil Defense na ofishin sakkwato ta kudu suka lakkaɗa masa duka har ya zamo ajalinsa. 'Yan hukumar Civil Defense ɗin sun ce sun gudanar da bincikensu, kuma a cewarsu Jamilu ya buga kansa ne a jikin bango ya zamo sanadin rasuwarsa. Hukumar kare haƙƙin bal'adama ta Najeriya ta ce wannan zance ne kawai. yaya ana tuhumar mutum da aikata laifi zai kuma zamo mai yi ma kansa alƙalanci. Sai hukumar tare da hukumomin shari'a na jihar Sokoto suka nemi 'yan sanda da su yi bincike. Da 'yan sandan suka gudanar da bincike kan wannan lamari sai suka ce lallai biri ya yi kama da mutum. A iya abin da suka gano duka aka lakkaɗa mashi wannan bawan Allah aka kashe shi. don haka 'yan sandan suka kama 'yan civil defense na ofishin sakkwato ta kudu cikinsu har da do nasu suka kai su kotu kotu kuma ta tura su gidan kurkuku inda a yanzu haka suke tsare ana jiran ranar da za su sake gurfana gaban kotun to amma abin mamaki kuma abin takaici shine har yanzu gawar jamilu abdullahi tana ajiya asibiti mun tattauna wannan batun da abokin aiki na Murtala Faruk San Inna. Eh Alhaji Ibrahim har muke wannan magana da kai ba bin shi Jamilu Abdullahi ba har yanzu tana can asibiti yayin da aka ci gaba da wannan zaman shari'a a kotu. Wani dalili ne kowace hujja ake da ita ta ajiye gawarsa tun daga watan Mayu har zuwa wannan lokaci a asibiti? eh tun farko a bayanin da shi kan shi dan uwan mamacin ya taɓa yi wa wannan fili idan masu saurari za su iya tunawa ya bayyana cewa da an zo da shi a nan gida domin an zo da gawarsa ma'ana kenan a gida domin a yi mata sutura daga baya sai aka ba su shawarwari ciki ko har da shi mai unguwar wannan unguwar da suke wacce ake kira dambuwa wanda ya ba su shawara cewa kada a yi saurin binne shi tunda wannan al'amarin yana cikin bincike saboda haka kada su binne shi sannan su kansu iyalan mamatan kusan sau tari su jami'an na civil defense suna zuwa musu da tayin cewa da Allah su yi hakuri dai a binne shi gawar Jamilu Abdullahi ya su sai a ci gaba da gudanar da bincike akan wani lamarin to amma yan uwan ne suka yi tsaye ne ne saboda su a nasu tunanin dalilin su na yin haka shine da zarar aka ce an binne gawar Jamilu Abdullahi to suna ganin watakila wannan ne zai iya kawo sauki wurin a sauƙaƙa kashe magana ko kuma a kashe ta ba tare da watakila an gudanar da cikakken bincike ko kuma shari'ar kamar yadda ya kamata ba. Murtala a nan asibiti ai likita yana iya gudanar da bincike duk abubuwan da yake so ya bincika cikin kwana guda ya rubuta rahoto in ya so a binne shi. Su hukumomin da wannan abu ke hannunsu wato na game da binciken wato su 'yan sanda da kuma su kansu masu aikin likita asibiti irin masu binciken gawa dinnan babu abin da suka yi ne kawai an ajiye gawar ce kawai ana kallonta ana jira wai sai an kammala wannan batu? eh to an hakika na gaskiya duk da yake yan sanda a lokacin da na nemi su bani ko kuma su bayyana mini cikakken binciken su likitoci akan gawar ta Jamilu Abdullahi abin da suka tabbatar min da cewa likita ne ya tabbatar sun ce min ba sa son su bani wannan bayanin wanda yake kaga wani bangare ne na binciken da suke yi kuma ba sa son suna ba da binciken da suke yi a fili to amma a fahimtar da na yi shine sakamakon dai da aka bayar shine waɗannan raunukan da ke fuskanta kamar yadda masu saurare watakila suka iya gani a shafinmu na facebook wanda aka laka hoton na gawar ko kuma hoton shi jamilu abdullahi jin kaɗan ne allah ya masa rasuwa suna hmm. ah, iya ganin ah, kamar raunuka wanda suke a fuskar shi wanda to su kaga a nan ne su dai likitoci sun tabbatar da cewa waɗannan raunukan ne suka yi sanadiyar mutuwar tashi to kaga yanzu abin da ake bincike ne shin ya aka yi waɗannan raunukan suka faru shin an doke shi ne kamar yadda su iyalan shi marigayi jamilu abdullahi suke zargi ko ko a'a duka ne eh, ko ko a'a ya doka kansa ne a garu ko kuma ginin wannan a sel din ko kuma wani tsare shi din da inda aka tsare shi din kamar yadda su yan jami'an na civil defense suka faɗa kaga wannan ne babban abin da ake nema a tantance a raunukan da ke jikinsa ya zuwa yanzu murtala suwa da wane ne suka shiga cikin wannan batu eh kamar yadda muka ambata tun farko ko kuma shi dan mm, uwan shi Jamilu din yayi bayani sun aike da takardu na neman a shigo musu saboda ba su da karfi ba su da gata to bayan kamar yadda masu saurari suka sani jin wannan shiri da gidan rediyon amerika ya yi a kan jamilu abdullahi wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa gwamnatin jiha ta ga cewa ita ma ya kamata ta shigo ciki to ita shi gwamna kansa lokacin da ya ba umarni bada umarni ne ga wani sashe da ke ga ita gwamnatin jihar ta sokoto domin a yi cikakken bincike a kan wannan lamarin domin a kawo masa rahoto domin a san matakin da za a ɗauka ko kuma in ma na taimaka su waɗannan bayan allah ɗin wato iyalan marigayi jamil abdullahi sai a taimaka musu ta duk hanyar da ya kamata ko da ta ɓangaren shari'a ne ko ma ta menene wanda yanzu haka gwamnan yana jiran a kawo masa wannan rahoton wannan binciken to bayan wannan ita kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnatin tarayya da ke sokoto hmm. ita kuma wace wannan aikin ta ne kai tsaye sai suka shiga cikin binciken wannan lamarin kusan ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ganin cewa an miƙa wannan binciken ga hukumar 'yan sanda kamar yadda masu saurari za su ji cikakken bayani daga shi jami'in wannan hukuma ɗin da ke jihar sokoto sunana barista hamza liman dogon daji a state coordinator national human rights commission in charge of sokoto state to na fahimci cewa kai ne kake wakiltar iyalai ko kuma yan uwan marigayi jamilu abdullahi wanda ake zargin cewa ya rasu ne hannun jami'an tsaro na civil defense shin menene ya faru tun lokacin da watakila ka shiga kariyar wannan kes ne. Abin da ke ya faru shine mun samu koke daga 'yan uwan marigayi Jamilu Abdullahi suna koke akan cewa hukumar civil defense sun kashe musu dan uwa nasu that is guy jamilu so da muka samu wannan korafi daga gare su sai muka ce oya to abinda za mu yi matsayinmu na hukumar kare hakkin dan adam za mu je mu ma mu yi bincike sannan mu ga cewa mun taimaka musu mu ga cewa in har suna da haƙƙi an kwato musu haƙƙinsu mun je mun samu kwamandan na civil defense mun zauna da shi mun yi maganganu da shi akan wannan kes din da ya faru ya gaya mana cewa shi ma yana bincike ya sa a yi bincike a kan wannan abun da ya faru sannan da aka ƙara binciken ya ce ya tura ma ministry of justice ma'ana ma'aikatar shari'a ta sokoto state domin su ba su shawara dangane da wannan kes so alhamdulillah kuma mun samu mun duba wannan fayil din muka duba wannan investigation ma'ana bincike da su 'yan civil defense suka yi a kan kisan da ake tuhumar 'yan civil defense yin so sai muka cewa ba mu gamsu da wannan binciken da suka yi ba alal misali kamar kai ne a zo a ce ɗanɗanka ya faɗa da ɗanɗan wani kuma aka zo a ce wai kai uba kai ne har kuma wani abu ya faru kila ɗanɗanka ya kashe ɗanɗan wani a zo a ce kai uba kai ne za ka yi bincike in kai bincike kuma wannan binciken naka da shi za a amfani da dokance muna da wani magazin na lo da muke ce ma nemo judex in kosaswa ma'ana mutum ba zai zama alkali ba a kes ɗin da yake kes nashi ne dan ka ya yi laifi da dan wani sun yi faɗa an samu misunderstanding wai a ce kai zaka yi bincike duk da yake ba kai ne alkali ba amma da wannan bincike da kai da shi ne kotu za ta yi amfani so su yan civil defense da suka ce su yi wannan bincike da binciken da suka yi nasu da shi ne ake son wai kotu ta yi amfani wajen yanke wannan hukunci ko yan civil defense ma'aikata kisan gilla na shi jamilu ko ba su yi ba muka ce ba mu aminta ba abinda za a yi a tura wannan case file din a ofishin na 'yan sandan alhamdulillah shi director public prosecution na ministry of justice sokoto da ita ma permanent secretary mutane na masu kirki kuma masu tunani suka zauna suka yi tunani da kansu su ma suka tura wannan kes suka ce police su yi bincike tunda police they are neutral ba su san 'yan civil defense ba ba su san national human rights commission ba ba su san jamila abdullahi ba za su yi bincike ne tsakani da allah alhamdulillah kuma su police suka je suka yi nasu wannan bincike din aka zauna mun je mun samu shi commissioner of police muka zauna da shi muka lura da shi duya da abubuwan suke daga karshe dai sai su 'yan sanda suka yi bincike suka gane cewa lalle lalle shi 'yan civil defense sun aikata wannan lahida ake tun masu da shi to shi ne sai suka gurfanar da su a gaban kotu su yanzu abin da ake ciki an gurfanar da su a gaban kotu kotu kuma ta tura su gidan yari su 'yan civil defense din a matsayin holding charge an daga kes din sai 28 of this month that is august to A mako mai zuwa, za mu ci gaba da tattaunawa da shi jami'in na hukumar kare haƙƙin bal'adama ta Najeriya da kuma mutumin da gwamnatin Buwal na jihar Sokoto ya ɗora masa alhakin bin kadin wannan batu na kashe Jamilu Abdullahi da 'yan Civil Defense na ofishin Sokoto ta kudu suka yi. Masu sauraro, Allah Ubangiji ya tsaya mana, amin su amin. To a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma bari mu kaɗa mina inda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar ta yi babban labarin ta ne da yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na binciken tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan da ta gabata a kan dalar Amurka miliyan 600 da aka ciyo bashi da nufin yin aikin gyaran hanyar jirgin ƙasa amma sai aka yi wani abu daban. A nata gefen jaridar People's Daily ta ce fadar shugaban ƙasar Najeriya ta yi ƙarin haske game da ziyarar tsofaffin shugabannin ƙasar kakakin fadar shugaban ƙasar Malam Garba Shehu. ya ce ziyarar tsofaffin shugabannin ba ta da nasaba da batun cin hanci da rashawa. Babu tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya a aikin hajjin bana, wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta ce hukumar shirya jarabawa ta yammacin Afirka wato WAEC ta riƙe sakamakon wasu dubban ɗalibai na jihohin Najeriya goma sha uku. saboda gwamnatocin jihohin sun kasa biyan kuɗin jarabawar ɗaliban. A can cikin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako, ta yi babban labarin ta ne da wani kamfanin yin takin zamani na jabu. Da jami'an tsaron farin kaya na civil defense suka kama a cikin garin Mina ta jihar Niger. A ƙarshe da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke batun zargin cin hanci a lokacin zaben gwamnan jihar Yobe. Jaridar dai ta ba da labarin cewa an saka Naira miliyan goma sha biyar a cikin asusun ajiya na banki mallakar kwamishinan hukumar zaben jihar ta Yobe, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana a Larab kana gasuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ta yau ranar matasa ina kira ga shugabanni na duniya tare da majalisar ɗinkin duniya a kowane mataki na shugabanci ya kamata a kula da rayuwar matasa kuma ina kira ga 'yan uwana matasa a guji bangar siyasa a guji shiga aikin ta'addanci a guji cin mutuncin na gaba sannan kuma ya kamata matasa su guji miyagun kwayoyika Assalamu alaikum sashen Hausa na murin Amurka suna na Abdurrahman Hamase Abdurrahman Hamase ina jawo hankali ga shugabanninmu na Najeriya da na Afirka ma baki daya kamata a ci sun sawo mu yanci wa kasashensu kamar yadda baya aka yi shugabanni su abubakar ba kwalewa su sadauna sun bar abin tarihi mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya allah ka sauƙaƙe ma al'umman najeriya musamman yankin arewa daga masifuffukan ka sauka kan mu wanda iftila'i da ka sauka mana sai mu ce wanga harin bam wanda ya auku barno. muna miƙa ta'aziyya mu ga al'umma da mutanen ƙasar Borno ga waɗanda al'umma da na rayukansu. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfala Malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shine game da zargin da tsohon gwamnan Akwa ibam a Fabia kuma sanata a majalisar dattijai ya yi na cewar hukumar EFCC tana aiki ne a kan 'yan adawa na jam'iyyar pdp amma ba ta aiki a kan 'yan jam'iyyar apc to idan a fabiya bai manta ba lokacin da aka kama tsohon gwamnan jihar jigawa da 'ya'yansa an kama tsohon gwamnan jihar adama murtala inyako da ɗansa wanda sanata ne mai ci a jam'iyyar apc to yanzu kuma ga usman ya dawo da labaran duniya amma fa ta ɗauke Jakadun musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya sun buƙaci ɓangarorin da ke rikicin mulki da juna da su yarda da gwamnatin ƙasa ta haɗaka zuwa ƙarshen watan nan na Agusta. bayan haka kuma su sa hannu a yarjejeniyar da aka yi nan da zuwa watan satumba in allah ya kai mu babban jakadan majalisar ɗinkin duniya banadino leon ne ya miƙa wannan bukata a jiya talata a geneva bayan fara sabon zaman cimma matsaya na zaman lafiya ya faɗi cewa alamar da za a yi ya gani shine za a samu kyakkyawar cimma manufa nan da makonni uku yadda dukkanin bangarorin za su sami halartar wannan taro da za a yi a geneva To, nan muka kammala shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Usman Kabara wanda ya tani gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injine mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a wuni lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.